Google ya amince zai sayi wani sashe na kamfanin Twitter da yake taimakawa masu ƙirƙirar fasahar manhajojin wayoyi wato application. wanda shine ƙoƙarin da Twitter ya yi na baya-bayan nan don bunƙasa kasuwancinsa. Kamfanin Twitter ya ƙaddamar da wannan sashe ne da ya kira Fabric a shekara ta 2014, wanda yanzu haka sama da makirkira manhaja dubu 580 ke amfani da wannan fasaha. Baki ɗaya ma'aikatan sashen Fabric za su koma aiki da Google. sai dai har yanzu google bai sanar da yawan ma'aikatan ba kuma bai fitar da bayanin da ke nuna adadin kuɗin da zai sayar da wannan sashen fabric ba fabric dai wani bangare ne a ƙoƙarin da twitter yi na inganta kafe sakonnin twitter da mutane ke yi kai tsaye inda ya kirkira hanyar da za ta sauƙaƙa wa masu ƙirƙirar manhaja a lokacin da fasahar wayoyin hannu ke mamaye duniya idan har google ya sayi fabric zai zamanto yana da fitattun hanyoyi biyu da masu ƙirƙirar manhaja ke amfani da su wanda hakan zai sanya kamfanin ya jawo hankulansu don aiki tare da kuma bunƙasa hanyar samun kuɗin shiga.